Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhaban a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayani akan jigilar maniyyata aikin hashi na Nijar zuwa kasar Saudiya. za ku ji cewa 'yan majalisar dokoki sun tallafa wa mutane da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a jihar maradi malaman makarantu na jami'a sun ajiye takardar shiga yajin aiki da zai soma a ran takwas ga wannan wata a shirin musamman za mu je gaya domin jin al'amarin shan miyagun ƙwayoyi da matasa ke yi a can ɗin ga labarin ɗaya bayan ɗaya ana ci gaba da shigilar ta aikin haji na Nijar zuwa kasar Saudiya har zuwa ranar wato biyar ga wannan watan na Septembar. Jirgin farko na musamman ya tashi a ran Lahadi wato jiya da asuba dauke da ta su 520 daga cikin 10,012 na za su yi aikin hajin a bana. Gungu Muhammad Dantani ya tattauna da jami'in kula da horo na hukumar Koho Banaga Nadil wanda ya musa karin bayani kamar haka. turar da dai aka fara ɗoka alhazan Nijar zuwa ƙasa mai tsalki ta Arabi Saudiya ba a samu matsala ba cikin wannan tahiya. Waɗanda suka ɗoki nauyin ɗokar wannan alhazai randevun da suka bada sun yi respectance aiki yana tahiyar da yadda ake so ne. A ranar yau muna da alhaji dubu goma da ɗari biyu da goma sha ɗai da aka kai ƙasa arabi saudiya duka alhazan ya kamata a ɗoka su ne dubu goma sha ɗai da ɗari guda da hamsin da takwas cikin wanga adadi da muka haɗi in an hidda dubu goma da ɗari biyu da sha ɗai kenan alhazin da da da suka yi mana saura a kai su saudiya su ne 947 insha Allah su ko waɗanda suka yi saura daga yau zuwa gobe in Allah ya yarda duka ana kansu Saudiya ai mu Allah godiya kuma ai fata alhazanga yadda suka tahi cikin kyaukyawa kuma Allah ya maido su kuma cikin kyaukyawa wata tawagar 'yan majalisar dokokin kasa ta isa a maraɗi domin gani da ido banar da ruwan sama suka haddasa 'yan majalisar dokokin na wannan jiha sun baiwa waɗanda ambalin ruwa ta yi wa ɓanna miliyan biyu Dan majalisa Kabiru Ibrahim ya yi wa wakilin Muhammad Maman karin bayani. cikin gudunmuwa da tallafi da take da wani sashi nata bayanai ya kai ma manya magabatan shi shugaban majalisar dokoki ya wakilta mu cikin wannan jiha ta maradi wanda mu zo mu kawo wannan gudunmuwa inda ake na ana bada ta ko'ina cikin jihohi guda takwas ga wanda ambaliyar ruwa ta ci kowace jiha miliyan biyu biyu ne aka bada wadda gudunmuwa ce wannan ta majalisar dokoki da kanta banda kamar yadda kaji gwamna ya gai yanzu gudunmuwa wanda su 'yan majalisar dokoki suke ta kowane ke bada bakin gwalgwado ya karhin shi shi cikin inda abubuwan da ya sha wannan sabon hukumomi da ke akwai na majalisar dokoki sun tashi tsaye haikan sana kokowa ganin cewa duk irin sauyi ko ko yanayin aikin da aka saba gani can baya wannan karan ya canza kwarai Dan majalisar dokoki Kabiru Ibrahim kenan ran asabar da ta gabata kasar Amurka da kasar China suka amince da yarjejeniyar da ta jibanci yanayi wadda aka kirkiro da ita a watan Disamba da ya gabata a cikin tsarin COP21. Manufar wannan yarjejeniya shine rage yawan fitar da iskar gas mai dumama yanayi. Kasashen Amurka da China suna fitar da kashi 42 cikin 100 na irin wannan iskar gas. shugaban kungiyar 'yan jarida mai fafutukar kare muhalli ya bayyana farin cikinsa dangane da matakin da amurka da china suka ɗauka sai mu saurari ila kane. Ƙasashe biyu ne ke kan gaba a kan ɗimamar yanayi a duniya. Kenan abin da ke nuna cewa idan sun amince da yarjejeniyar ya zama tilas a gare su su girmama dukkanin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa, musamman ma maganar rage ɗimamar yanayi. Ina tunanin idan Amurka lalle ta amince da yarjejeniyar to akwai yiwuwar a cimma muradu na daidaita ɗimamar yanayi nan da ƙarshen wannan shekara. Dawowar daidaita akan ɗimamar yanayi shine tsayawa akan kashi hamsin da biyar cikin ɗari, wanda ƙasar Amurka da China su ne kan gaba na ɗimamar yanayi a duniya, wanda aƙalla jimillar ɗimamar yanayi da suke haddasawa a duniya ya kai kashi arba'in cikin ɗari. A yayin da ita ma Brazil ta amince na rage kashi goma cikin ɗari na ɗimamar yanayi. Kina nan da zuwa ƙarshen shekara za a samu sakamako mai kyau akan muradun da ake ƙoƙarin cimuwa. Shugabannin manyan kasashe na duniya sun soma zaman taron su jiya a kasar China, kasashe 21 da suka hada da Afirka ta kudu ne ke halartar wannan taro. Waɗannan kasashe suna kumshe da kashi 90 cikin 100 na tattalin arzikin na duniya, kashi 80 cikin 100 na cinikayya, sannan sun kwashe kashi biyu cikin uku na yawan al'ummar duniya. Muntarin Muhammadu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Tunkarar sabbin hanyoyi na haɓaka tattalin arziki wanda yake buɗe ga kowa shine maudu'in zaman taro irin sa na goma sha ɗaya ga ƙasashen duniya ashirin masu ƙarfin faɗa a ji a fannin tattalin arziki. A cewar shugaban ƙasar China idan ana son cimma wannan manufa to dole ne fa sai an mayar da hankali akan bunƙasa kasuwanci da kuma haɓaka samar da hannun jari. Kana sun yi magana akan abin da ya shafi maganar ɗimamar yanayi inda ƙasar Amurka da China suka yi wa yarjejeniyar Paris ta dubi da goma sha biyar a kan canjin yanayi gyaran fuska na rage ɗimamar yanayi a duniya. Kana a wajen taron Rasha da Amurka sun kasa cimma matsaya ɗaya a kan rikici na rashin jituwa da ke tsakaninsu. Sai kuma maganar baƙin haure inda a nan ma shugaban zauren shawara na ƙungiyar tarayyar Turai ya buƙaci ƙasashen masu ƙarfin faɗa a ji a fannin tattalin arziki da su ƙara ƙaimi domin cokan matsalolin. A gaida Muntari Muhammadu, an kawo ƙarshen taron horo da Prejan PW ya shirya domin shugabannin addinai a Maraɗi. Taron ya shafi koyar da su yadda ake amfani da hanyoyin sada zumunci na wato sada zumunta na zamani domin ganin sun yi amfani da su wajen yaki da tsatsauran ra'ayi. A ƙarshen taron a yau, shugaban shirye-shirye na PW Dui Masa'ud Ibrahim ya bayyana farin cikinsa kamar haka. Duka mahalarta taron da muka gayyato da suka fito daga Tilaberi, Difa, Agades, Tawa da Maradi sun gane mahimmancin hanyoyin sadarwa na zamani cewa da yanar gizo. Saboda mun shiga a cikin yanar gizo inda muka tarar da misalai da dama a kan labarukan kage. Sannan kuma mun buɗe wa kowane daga cikinsu shafin dandalin sada zumunta na Facebook wanda wata sabuwar hanya ce domin taimaka musu a bisa yanar gizo domin su zama a shirye koyaushe akan yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Euh, Ustaz Abbas Yahya wanda ya fito daga Agadez ya bayyana cewa sun karu sosai da wannan taro da ya ɗauki tsawon kwanaki hudu. A matsayinmu na malamai na gargajiya mu ya ba mu fa'ida kuma mun ji daɗin shi domin wannan hanyoyi ne wanda za su taimaka mana wajen yada wato addini musulunci da aƙida ta gaskiya yadda matasa za su fahimta addinin su kenan kaga wannan muhimmiyar hanya ce wadda idan mutum ya santa iya iya yi amfani da ita bisa ga hanya ta kware za ka iya ta wannan hanyoyin mutumin da ke da wani ra'ayi wanda yake kamar na tsanani tsakanin shi da wajen zamantakewa tsakanin shi da yan uwan shi ka fahimtar da shi a cikin hanyoyi na sauki yadda zai gane yadda ya kamata ya zauna za ka iya amfani da wannan hanya ga mutumin da yake da jahilci a bisa ga addinin shi ka nurashe shi dokoki da tsare-tsare da hukumce-hukumce na addinin shi kuma za ka iya amfani da wannan hanya ka yada abubuwa wanda addinin musulunci ya yi zo da su waanda yake masu tabbatar da zaman lahiya da yada soyayya a tsakanin mutane saboda kamar yadda aka sani shi addinin musulunci yana ɗauke ɗauke da waɗannan maye maye manufaiya ne. Ustaz Abbas Yahya kenan a hira shi da wakilinmu na maraɗi Muhammad da Maman. kwamitin zartarwa na ƙungiyar malaman makaranta wato makarantu ko kuma na jami'a wato ya ajiye wata takardar shiga yajin aiki na ini biyu daga ranar takwas daga watan disamba inda suke buƙatar a biya su dukkan ba su kan albashi da allowance na bincike ba tare da bata lokaci ba haka kuma suna bukatar wato daga yanzu gwamnati ta rika biyan su albashinsu a kan lokaci ba so sahabi shine sakatare general na kungiyar sinex ya yi wa umar hamma ƙarin bayani zancen yajin aiki da mun ka aje mu kungiyar sandika an ansanya na jami'o'in niger bayan mun yi taro mun leƙi duk abin da matsalolin ke da university ɗin mun fuskanci matsalar albashi don akwai jami'o'in da hatta hudu ke gare su na albashi wanda ya aiki ya kamata a biya shi albashi kenan bisa ga haka babu zancen negotiation an biya mu sai mu kama aikin mu amma in ba biya mu dai nan zuwa lewit don takwas da wannan hata na nasara za mu aje aiki duk kasar Nijar amma an biya mu lewit din ma sai mu koma aikin mu amma akwai wasu matsaloli waɗannan muna iya negosiye da gwamnati ba matsala Ƙungiyar ɗaliban jami'a ta yammai ta soma wani yajin aiki na ini uku wannan ya zo da karewar wani yajin aikin da suka kaddamar a makon da ya gabata. Ɗaliban na buƙatar gwamnati ta biya su bashin alawus na watanni uku na ƙarshen shekarar karatu. Domin jin ƙarin bayani, Tarnan Ahmed Fudai ya tattauna da Shebu Salau, sakatare janar na ƙungiyar mai suna Yenun. A cikin wannan jami'a idan kuna tune yanzu haka ya kai tsawon lokaci da muke fuskantar matsaloli da ke da nasaba da karatunmu da kuma ɗalibai jami'a ta yamai wanda yana daga cikin hawan dokin naki da halin ko oho da magabatan wannan lokaci suke yi wa sha'anin boko nakin ɗaukar koke-koken ɗaliban jami'a da kima koke-koken kuwa sun haɗa ne da biyan mu alawus ɗinmu na watanni uku wanda har yanzu ba a biya biya mu ba. Sannan kuma akwai maganar biyan mu wani dan tallafi da gwamnati take baiwa ɗaliban jami'a. Idan aka hukuma makaranta za ku shi magabata suna faɗar cewa sun gyara matsalolin makaranta. Alhali ko komai bai tafiya yadda ake bukata, wanda mu ba ma zama silar matsalolin da suka haddasa. A dai bangare ɗaliban jami'ar tawa sun soma nasu yajin aiki na ini uku. mun yi kokarin tuntubar ministan ilimi mai zurfi Muhammad Ben Umar domin samun karin haske to sai dai haƙar mu ba ta cimma ruwa ba. Mu zamu je fagen wasanni a kwamfular wato kasa ta kwallon kafa na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai zandar da tawa sun yi kunan doki a ran juma'ar da ta gabata inda aka samu ci ɗaya a ko'ina. a yau an shirya karawa biyu maraɗi da tawa daidai karfe uku sannan zandar da talibiri daidai karfe biyar a stadium municipal wato da kenan mai. a hannun dai kuma muna tunatar da ku cewa a jiya lahadi mena ta lashe 'yan kasar burundi da ci uku da daya wannan kuwa a cikin tsarin tankare da raye na shiga gasar cin kofin kwallon kafa na afirka a ƙasar gabon na shekara 2017 to sai dai wannan nasara ba ta canza komi ga ƙungiyar mena domin tuni aka yi waje da ita to masarar mu sa'ada a dakace mu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5:42 sai shirin namu na musamman. Departement ɗin Gaya da ke makwataka da kasashen Benin da kuma Najeriya na daga cikin Departement Nijar mafi karamta yayin da yake da faɗin murabba'in wata kilomita 442. hakan ya sa kabilu da dama na cuɗanya da juna a gayar to sai dai kuma lamarin yana tattare da illa domin yana sauƙaƙa safarar miyagun ƙwayoyi da kuma shan su daga matasa wakilinmu na dosoro da hassan ya haɗa muna wani rahoto Muna nan a tasha garin Gaya inda agogo ke nuna karfe goma sha ɗaya. A can ganga daban kusa da wani mai sai da shayi samari uku na zamne. Kowanne cikinsu yana da leda fiya ta ga baki ga alamu duka ruwa ne suke sha. Amma gaske wani waje take. Ah, Ni suna na Sanusi. Dissolution nake sha kaɗan. Ni ina shan dissolution da tramol da su gudaye. In raina ɓaci nake shan. Al'amarin shaye-shaye sai kamari yake a jihar Gaya. Wannan ne ma kawo wasu gungun mata da ran sai ɓaci suka isa wurin mahukunta domin a tsaye da wannan abu tun bai nisa ba. Muna zama prefe ya kiri komsa ta wayar telefon. Ya ce mushi duk masu sai da madarar su guda nan a tattara su. Mun ko ji labarin an tattara su. Eh, Yara ba su ji ba su gani ba su da lokaci. Masu shan kwaya, masu shan sugudaye, masu shan taramol sun saki layi kwata-kwata. Mai kwanta su yi kokari shaye su mana maganin wanga al'amari mai yawanci masu shaye-shaye yara ne kanana cewar malam alisu abdu jujin yara a nan mashar'anta ta jihar gaya ya ƙara da cewa yara kanana masu shaye-shaye nasu hukumci na daban ne a yanzu haka yana da wani yaro da aka kamo shekarun shi duk goma sha hudu aka shi yana da dissolution da tramor akwai kuma wani sataye aka kama shi yaro da aka kama shi aka laluba shi aka samo dissolution da wiwi daga la ta jandarmomin benin da kuma wasu kwayoyi su yara kanana hukuncin su su yara kanana ba su kai inda za a hukunta su ba kamar manyan mutane in dai har mutum mai yin shaye-shaye bai daina ba akwai wasu illoli da za su biyo ba wanda ba su bar yaro ba bale babba cewa dokta sai in ba wannan shaye-shaye ya yi ba sai ya zama ta bai da hankalin kanshi a shayo a sha gobe a sha jibi shi yake sawa hankalin mutum ya tabo kenan har ya kai ya bata mishi kwakwalwa mutum ya zan kawo mahaukaci in ta kai ma wani lokaci lokaci ya yi mishi yawa cikin jini har zai kawo mishi asarar rayuwar shi. Daura Hassan daga Doso, Studio Kalangu. Ƙarshen shirin da muke nan na yau a huta lahiya.